Kwanaki kalilan kafin zaɓuɓɓukan gwamnoni da na 'yan majalisun dokoki a wasu jihohin Najeriya an fara samun zafafan kalamai daga wasu jama'a, kalaman da idan ba a daƙile su ba za su iya janyo tashin hankali a tsakanin al'umma. Ɗaya daga cikin ababen da ke saurin harzika jama'a musamman mabiya addinai shine yin kalamai game da addini, wanda kuma shine wasu 'yan siyasa ke amfani da shi don rarraba kawunan jama'a da zummar cimma burinsu. Jihar Nasarawa da ke da tarihin zaman lafiya tsakanin mabiya addinai daban-daban, a wannan kakan zaben an fara samun cece-kuce da ke rura wutar rikici da in ba a sha kanta ba za ta zame matsala. Shugaban kungiyar haɗin kan Krista a jihar Nasarawa, Very Reverend Father Sunday Emma, ya ce ba sa buƙatar wani yanayi da zai ɓata zamantakewarsu. Nasarawa dai sani kowa ne, kaga gida daya musulmi biyu ko uku a samu Krista biyu ko uku, aka muna danya. so wannan abun ya zo mana da bacin rai sosai mun gode gwamna ya dauke mataki ya kira shugabannin adine mun zauna mun lance wannan har yanzu muna lance wannan muna kira ga kowane mabi almasihu domin ɗaukaka almasihu ya jafa kuriya bisa ga abin da ya gani ya duba cancanta waɗanda suna so su fake da addini kuma domin su cima burin su muna addu'a Allah ba su ganewa. Shi ma sakataren kungiyar jama'atu nasiru Islam a jihar Nasarawa Imam Muhammad Ali yace. suna kan faɗakarwa kan zaman lafiya. Nasarawa ba mu taɓa faɗa na addini ba. In ma akwai wani faɗa da aka yi a Nasarawa bai wuce ta ƙabilanci ko kuma manoma da makiyaya ba. Mm. Saboda haka duk maganganun da ake faɗa akan maganan addini da sauransu wani aba ce wanda insha Allah ta'ala mu jihar Nasara ba za mu yi shi ba a masallatanmu da ya kamar mu musulmai kullum muna kira ga mutane mu sani cewa abinda zaman lafiya bai kawo shi ba tashin hankali baya kawo shi Gwamnan jihar Nasarawa injiniya Abdullahi Sule a taron da ya yi da masu ruwa da tsakin jihar ya ce kamar wasu jihohin Najeriya suna zaune ne da junansu da ke da bambancin addini. So we cannot afford in any way whatsoever to begin a religious war in Nasarawa state. Ya ce ko ma menene ba za mu fara yakin addini a jihar Nasarawa ba. We cannot allow politics to divide us. Ba za mu bar siyasa ta raba mu ba, don haka gwamnan ya roƙi sarakuna shugabannin addinai da na al'umma su yi hudubar zaman lafiya wa mabiyansu. A jihar Plateau ma an samu irin wannan cece kucen wanda ɗan takarar gwamna a jam'iyyar PDP barista Caleb Mutfang ya ce jama'a su kwantar da hankulansu. Ina so in ba duk al'umman Plateau kowa ya kwantar da hankalin shi za mu yi yakacin kokarinmu domin kasar jos ta zama kasan kowa ta tabbatar da cewa duk wanda yake zaune cikin jos ya yi rayuwar shi a cikin lumana a cikin kwancen hankali A shekarun baya dai irin waɗannan kalamai marasa daɗi sun haddasa mummunan rikicin bayan zaɓe da ya kai ga rasa rayukan jama'a da dama da salwantar dukiyoyi masu tarin yawa. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.